labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Assalamu alaikum jama'a masu mu barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole tare da ni tamar abari. A yau shirin na kasuwa a kai miki dole ya leƙa babbar kasuwar maraɗi inda na kewaya ɓangaren masu sayar da kayan miya da kayan ganye. Yawancin 'yan kasuwar da na hira da su a babbar kasuwar maraɗi na kokawa ne da matsalar rufe boda da kasar najeriya ta yi wanda ya haddasa karin kudin kayayyaki salamu alaikum eh muna sai da kamar irin sa tarugu faburon kwankwambar shu kwambetar da dai sauran irin eh, kan turawa da albasa ba da kabeji yawa eh. kuma yaya wanne ne ya daukuwa eh gaskiya alhamdulillah a yanzu dai kowanne na samun karbuwa amma yanzu wanda ya fi samun karbuwa dai babu sama da albasa da attarugu da kwambeta wai dankalin tura ba kenan eh su ne suka fi karbuwa yanzu ba kamar daga ina ne kuke kawo waɗannan kayayyaki eh gaskiya akwai namu nan cikin ƙasa kuma akwai wanda ake kawo daga Najeriya kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta eh gaskiya muna dan fuskantar matsala saboda misali kaga misali a kwana samun bangaren kamar inda a ce boda buɗe take in za ka iya kashe naira dubu kaga kenan za ka wuce amma yanzu saboda an rufe boda misali maimakon kashe dubu ɗaya to za ka iya kashe dubu biyu kayan kayan su shigo kenan to kin ga kenan ko na garin ana samun dan kaya suna dan samun farashi kenan to kuma yaya farashin yake eh gaskiya an nan samu karin farashi saboda daga mota kuma su ma direbobin da suke kawo mana kayan misali suna kama kaya 500 to in sai su ce 700 saboda wahala hanya to ganin irin wannan bai sa ba kamar Eh, masayan ku suka dan rage a alhamdulillah gaskiya muna da masaya sosai shi masayi dai abinda baya so cikin kasuwa ya zo ya nemi abin ya rasa shine babban problem mu gaskiya mu a nan wajen mu eh eh alhamdulillah masayi wani diyan zai zo in dai zai samu shi tsada ba ta na shi siya duk da dai irin yadda aka rihe boda dai kayayyakin ku kuna samun su kamar yadda ya kamata eh alhamdulillah gaskiya muna samu tunda yanzu kan ga kamar irin yanzu albasa a tarugudin namu ne nan Nijar da sauran irin su kwambetar haka a namu na agadas da obarjin da shudin namu ne yanzu da abin da ake kama daga najeriya bai wuce karas da tumatum sai fefe ina ga su ne yanzu kawai ake kama daga najeriya gaskiya abdurashid a nan babban kasuwar maradi muna sai da kaya kala daban-daban a nan kasuwa babba da kwaikwai pom de kai shinkafa da indomi da ran majijika duka da kwai da tumati na kwangwani da manoyes da sukari duka da dai kayan masarufi kala daban-daban a cikin waɗannan kayayyaki kowanne ne suka fi ɗaukuwa haka ana sayi iya gwalgwado amma da kuma karamcin yanzu kasuwa a halin yanzu da ake ciki tunda dangane da kayan da ke hitawa da ana samun yawan karin kuɗi a gare su da suke fitowa daga ina da suke daga najeriya yaya harakar masu saye to harkar masu saye duka ana gaya musu mai saye kuya ne ya zoje ji karin kuɗi ga kaya sai kamar mutanen ne kawun mu 'yan kasuwa ke kara kaya alhali ko ƙari ne mu ma mun samu daga can kenan yanayin kasuwa an samu ƙari dole ne a ƙara mutane kuma an samu ragi dole ne a rage mutane kenan ya da haka ya eh, duk da haka suna saye amma ba kamar da ba kasuwar ta rau gaskiya ga yadda ake ciniki a da kawai sai dai abin da Allah ya sai sannu sannu suna na Hamisu Adamu Balmawo ina nan kasuwa ina sai da albasa to yanayi na kasuwa yanzu wanga lokacin gaskiya alhamdulillah kenan dangance da yanayin kasuwa yanzu yadda ake tahiya da su gaskiya akwai canjin yanayi akwai sauyi na yanayi gaskiya kasuwa da da da yanzu ba ɗaya ne ba ita wannan albasa taka daga ina ne kake siyo ta eh albasa ga wadda nake sowa daga madawa ne nake sowa ta to yaya eh, kasuwa albasa take to kasuwa albasa alhamdulillah amma gaskiya ba wuya ba daɗi ake cewa tunda ci firashin ta ma da wanga satin da wancan satin akwai bambanci yau kana iya jin kaya sun kara kuma gobe sai ka ji an ce sun rage kuma gobe sai ka ji an ce ma sun kara dangance da firi ɗin wancan satin ma da ya wuce farashin wancan satin da ya wuce da na yau wallahi akwai bambanci wajen kusan tsere wa jika bakwai ke akwai kana ganin ana sayanta sosai ko kuwa sayan nata dai da sauki to gaskiya alhamdulillah duk abin da za ka yi dole ne ka gode mu Allah wata ran kana iya samun ciniki wata ran kuma ba ka samun ciniki kenan bakin gwalgwado alhamdulillah ana sayi kuma wata ran ba a sayi haka nan ne kasuwa ke tsaya kenan dai yanayi dai ne na kasuwa ba ma na kasuwa ba gaba ɗaya komi ya canza ne ba kawar da ba ne sai a hankali a hankali gaskiya kamar yanzu wannan kashin nawa nawa ne kashi wanga na jika jika ne mu kai su kuma an can kwandon kamar nawa kuke saida kwando muna saida shi shi kuma jika shida jika biyar biyar da rabi haka muke saida su kenan farashin da wata dai riba ba wata bace batun da kayan za ka sau su ba yi ce buhu ka ci jika gwada ne kake saida kenan ba wata riba ba ce kawai ake samu yanzu dai don kakace dai ba kai ne kasuwa ta yanzu wanga lokacin gaskiya ba wani daɗin ta ake ji ba sai dai godiya Allah kawai. su ma dai wasu matan da na samu sun zo cefa babbar kasuwar ta maraɗi kokawa suka yi da ƙarin farashi na kayayyakin a kasuwar. Tsahara. Malama Tsahara na ganki anan sai ko mi kika zo sai? A tarugu ni zo sai wajen Malam Musa mai kayan miya. To ya kike ganin farashin kayayyakin a kan da da kuma yanzu? Eh to alhamdulillah Kin da an nema an samu tsada ba ta hana mu sayi. Da da sai da an nemi mu amsa mu dala. ita kasuwa yin ta yi barinta akwai bambanci akwai matsala haka nan dai tunda dai an samu ba matsala bangaren menene kamar ya kara a tarugu dai shine muke gani yana dan tashi yanzu kwanan nan da ya yi sauki amma gaskiya yanzu ya daga kamar su tumatir su pepe su waɗannan eh, dankalin turawa gaskiya muna gani da dama dama ta ana samu mm. tsare ba ta hana asali kenan ke ma sari ne kike kina zuwa eh. kina sai da kami eh ina sai da wani ma a gida eh a gida ba zuwa yara to malama zuwa ko me ya ka kina ganki a kasuwa kasuwa ga mu dai muna ce nan kayan miya na ɗana da za ya aure da simi da simi ne za ki saya albasa da kayan miya duk kayan likibi dai kunyi da kunyi to ya kika ga farashin to farashi alhamdulillah dai za a ca dangance da komi da yanzu dai ya kara kuɗi ya yi tsada wallahi na sai sai komi da komi wallahi abin alhamdulillah dai za a ciya kenan farashin da na da da na yanzu a ba gaskiya ba ɗaya ba ne ina gaskiya bambancin su yanzu komi ya yi tsada mm, komi ya ƙara kuɗi wallahi ko kina iya sanin kamar menene ya kawo haka to dangance da ana ganin dai alama kamar hanyar gace da ta najeriya shi ya kana matsaloli rayyanatu rayyanatu Tumi kika zo sai tumati da wanga a tarugu da kwaburan ya kika ga kasuwar alhamdulillah kamar yanzu kayayyakin da kika saya yaya farashin su yake da sauki akan yanda kike saye da a da sauki gaske alhamdulillah tunda kayan gona ai da komi ya kai mm. alhamdulillah kayan miya ne kika zo kayan miya ne alhamdulillah mm. da ragowa Ha da ragowa amma kamar na ga na ga yanzu kina ce mishi ko bai miki rage ba da sauki a kwaburandu ne amma ya ce mana shi ma dan kara kudi nace to ya bani kwaburandu eh biki saya ba na sani okay ya kara kudi ko da ta ana ban da biyar yanzu an ban da uku ne nace to 20 kenan ya ƙara eh na ce ya ƙara masu sauraron mu da fatan shirin kasuwa a kai miki dole ya ƙayatar da ku inda muka leƙa babbar kasuwa ta jihar Maradi ni Tamar Abari da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya sake sada mu da alherinsa amin Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake dole ya ta amerika ga mu shirin binciko mana gahi kasuwa a kai nake dole farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai nake dole Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu zan yi bayani na hukunci zan yi kan matsalar gari. ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Akila Adamu, yau za mu duba Ishaya ɗaya ta goma kan magana kada ka ji tsoro. Allah baya son mabiyansa su ji tsoro. Don me Allah baya son mu ji tsoro? akwai abubuwa uku da za mu duba na ɗaya shi mu ne na biyu allah zai karfafa mu na uku allah zai kiyaye mu abu na fari shi Allah mu ne yana tare da mu a dukkan lokaci don haka bai kamata mu ji tsoro ba shi mu ne don me za mu ji tsoro allah ne ya zabe mu da haka bai kamata mu ji tsoro ba na biyu allah zai karfafa mu ba zai bar kome ya firgitar da mu ba bisa ga kurantiyawa sura ɗaya a ta sha uku ya ce ba zai bar jarabin da ta bi mu ta sami mu ba lokacin bukatan zai lura da mu Eh, lokacin damuwa zai lura da mu lokacin wahala zai lura da mu cikin yanayin mawuyanci ko kuma yanayin jiki allah na lura da mu abu na uku allah zai kiyaye mu hannunsa bai gaza ba da zai kasa taimakon mu ikonsa bai gaza ba da zai iya ceton mu ba yana son kome eh, yana son ko eh, don haka mu kasance a shirye mu kuma tabbatar cewa yana lura da mu kada mu firkita domin covid-19 ko da yake akwai covid-19 allah ya fi karfin covid-19 ko da yake mutane sun razana allah na tare da mu allah zai cece mu daga wannan azaba allah na son mu tuba mu juyo mu koma wurinsa Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin. amin suma amin amin amin suma amin ya Allah cikin shirinmu na wannan makon har yanzu muna Kano inda za ku je irin ci gaba da aka samu game da matsalolin da muka sani da ya danganci yawan mace-mace da aka samu a jihar wanda bincike ya nuna wasu daga COVID-19 ne amma wasu cutuka ne na daban musamman ma waɗanda suka rasu masu yawan shekaru ne. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Professor Isa Sadiq Abubakar, daraktan cibiyar bincike akan cutuka masu masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano, kuma memba na kwamitin gwamnati akan COVID-19. Prof, wani hali ake ciki game da aikin yaƙi da cutar corona a jihar Kano musamman da kana cikin kwamiti kuma kana shugabantar wani rukuni na sha'anin gwaje-gwajen nan. Eh wato shi wannan yaƙi da cuta ta corona a jihar Kano har yanzu yana nan yana fuskantar kalubale iri daban-daban amma kuma ina tabbatar maka cewa daga gwamnatin jiha har zuwa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari ana ta an tashi da matuƙa gaya ana ta ƙoƙari domin a shawo waɗannan kalubale kuma an fara samun nasara ana gani kaga taimako da aka zo da shi daga gwamnatin tarayya ya taimaka sosai da sosai tsare-tsare sun inganta wato kuma gudanar da ayyukan shi ma inganta ana samun saukakar al'amura shi koma baya da da aka samu kamar abin da ya shafi ɗakunan gwaje-gwaje yanzu an warware su misali yanzu kamar ita santa da take shugabanci wanda muna da ɗakin gwaje-gwaje a yanzu haka muna da dama muna iya gwaji guda ɗari uku a kowace rana ta duniya haka kuma sauran ɗakunan gwaje-gwaje ɗaya da ke asibitin malam da na can asibitin gikinyo su ma abin da eh, gwanin ban sha'awa haka kuma zancen abin da ya shafi daukan wato samfuri daga jikin mutum kafin a kawo ɗakin gwaji da akan ɗauki lokaci mai tsayi abin har yanzu dai wannan ba a warware shi gaba ɗaya ba amma shi ma an samu raguwar lokaci da ake bata inda muke da sauran kalubale eh, shine kamar an gama din mun wato waɗanda suke jagorancin abin kuma a can mataki na jiha su faɗa wa mutum sakamakon shi musamman wanda shi ba zuwa za a yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin gwaji ba wadda ma akwai ƙalubale sosai a wajen a hankali a hankali ana warwarewa ba a gama duka ba amma dai an kamo hanya wasu na ganin kamar kwamitin ya ɗan yi rauni ta fuskar wayar da kan jama'a tun daga shi jama'ar gari lissar da aka dan saki garin na kwana ɗaya biyu misali za ka ga ana ta yawo ana cunkoson nan galibin su ma kuma ba sa so su amfani da wannan face mask da ma wannan sanitizer din me kwamitin ku ke yi ta wannan fuska wato a matsayin ku na 'yan jarida kuma shaidu ne saboda duk wani faɗakarwa da za mu yi dole tare muke yi da ku kuma kamar yadda mu ba ma bacci a gidajenmu na wani lokaci mai tsaye haka kuma kuke yi to kuma wannan duk aikin ake ta yi abin yi ake yi ake al'umma ne dai kawai mutane wato ban san menene tunanin yawancin mutanen mu ba shi dai kullum kai kwanta ka tashi wannan maganar ake ta kafafen watsa labarai da dama amma mutane suna nan suna ci gaba da abin da suka ga dama su kuma an yi rashin sa'a yanzu wato watan nan da muke ciki watan azumi akwai wato kalubale na dole a nemi abin da za a ci akwai kuma neman abin da za a yi na sallah akwai mutane da dama wanda har yanzu su tunaninsu su yi ci kasuwa na abin da za a yi sutura ta sallah din nan ba za su iya haƙuri na wannan shekarar domin muna da ƙalubale babba a gaban mu ya so Allah ya mu faɗi babu wannan cuta Allah shi ne mai ba da arziki za a samu arzikin nan in aka yi haƙuri bana aka haƙura ba a samu wannan ribar da ake nema ba saboda ƙalubalen ne yana da girma garin neman wani ribar a nan ake fita a je a yi cunkoso a kasuwar nan ka duba irin taro da ake yi da aka buɗe gari abun ya kazanta sosai saboda mu da muke asibitoci mu muke ganin sakamakon irin wannan cunkoso da ake yi za ka ga babu daɗewa a cikin wannan kwanaki na kyankyasa na wannan fita guda ɗaya da aka yi mm. mu da muke nazari muna ganin cewa yawan mutanen da suke zuwa asibitoci da cewa suna tari suna mura suna atishawa suna zazzabi mummunan karuwa yake mm. wasu kuma ba sa ma kawo kansu inda za a yi gwajin sai dai su zo neman ne magani su za su maka wayo za su maka dabara cewa a malaria nake ko wani pneumonia kamar mutum bai san abin da yake ba to kuma hakan in ba mutum wani ya yadda ba babu yadda za ka yi ka shi dole sai ka kai shi wajen gwajin nan illa da iyaka ka yi mushi dabarun da za ka yi na ba shi magani ka ba shi shawara in ya ji ya je wajen gwaji in kuma bai ji ba shi na kada zai je ne ya ci gaba da yaɗa cuta. don haka ne har yanzu akwai sauran rina a kaba game da yaƙi da cutar nan ta corona a kano. sosai sosai akwai babban rina a kaba abin da ya shafi bangaren mutane su ji su kuma yadda su kuma bi irin shawarwarin da ake bayarwa da dokokin da gwamnati ta jiha take faruwa har ma gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin ta tallafa wa gwamnatin jiha wajen kafa doka wajen taimakawa da ma'aikata wajen taimakawa da kayan aiki da makamantarsu domin a shawo kan wannan cuta su kuma mutane su ne ya kamata babban kalubalen yana daga gare su ya zama na su waɗannan shawarwari su fi dokoki a rika wankin hannun nan a sa takunkumin nan a daina yawan fita sai ta zama dole a ba da tazara tsakanin juna waɗannan abubuwan ba wai ana faɗa ne don a ji daɗin baki ba ana faɗa ne domin mutane su yi amfani da su domin hakan ne kawai zai taimake mu da wanda ya fi doka da wanda bai fi doka ba ita wannan cuta in ba an dage an yi mata ta karfi ba ba za ta tafi ba sai daga kai ka daɗe kana ta bin doka wasu mutane sun ki su doka sun sa cuta tana nan har wani lokacin tun da kan mai uwa da wabi take yi wanda ma yake bin dokar ya zo bai san hawa bai san sauka ba ta shige shi. To game da zancen gwajin maganin COVID-19 da hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar har da birnin tarayyar Najeriya ciki har da jihar Kano. Professor Abubakar ya ce. Ka san zuwa yanzu babu wani magani wanda aka tabbatar shi yake warkar da cutar corona a duniya baki daya a yanzu ne ake lalube cikin duhu a cikin duk magunguna wanda masana suka kawo suke ce watakila suna iya warkar da cutar to shine sai a rika jarrabawa ko allah ya sa a dace a ga wani ko wasu daga cikin magungunan da gaske ɗin suna da tasiri akan wannan cuta to shine hukumar lafiya ta duniya a nata wato kokarin da za ta yi ta zaɓi ƙasashe guda ɗari a duniya baki ɗaya wanda daga ciki har da najeriya ta ce za a zo a jarraba waɗannan magunguna kala guda hudu akan mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta sai a yi musu amfani da wannan magani kana kuma a duba a gani magani ya yi aiki to saboda haka ita hukumar lafiya ta duniya sai aka ba ta dama ta shigo najeriya ta yi wannan gwaji a kan mutanen da suka kamu da cuta wanda suna neman magani an zaɓi jihohin Legas da ta ogun da kuma kaduna da kano da jihar sokoto sai birnin tarayya na abuja a nan ne za a yi wannan gwajin akan mutanen da suka kamu da cutar ta corona don kuma masana za su sarrafa su gani idan an yi amfani da shi daga karshe za su gano cewa daga cikin magungunan nan ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki ko dukkan su daga ciki za su kasance suna da tasiri akan wannan cuta. To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin. Ku tara mako na gaba za ku ji ci gaban tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari suka yi da Professor Isa Sadiq Abubakar na Malam Aminu Kano a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da Julie Brothers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. ɗaya da raye-raye domin kowa da kowa daga